Mahukunta Sura goma sha takwas Mutanen Dan sun zauna a Layish To, a kwanakin nan Isra'ila ba ta da sarki, a kwanakin kuwa zuriyar Dan tana neman wurinsu na zama, gama ba su riga sun sami gado tare da kabilan Isra'ila ba. Saboda haka mutanen Dan suka aika jarumawa guda biyar daga Zora da Ashtawul don su leƙi asirin ƙasar su kuma bincike ta, waɗannan mutanen sun wakilci dukan kabilar suka ce musu, Ku je ku bincike ƙasar, mutanen suka shiga ƙasar tudu ta Efraim, suka zo gidan Mika inda suka kwana, sa'an nan suka yi kusa da gidan Mika, sai suka gane muryar saurayin nan Balawi, saboda haka suka shiga wurin suka tambaye shi, Wa ya kawo ka nan? Me kake yi a nan? Me ya sa kake a nan? ya gaya musu abin da Mika ya faɗa masa ya ce, Ya ɗauke ni aiki, ya kuma sa ni zama masa firist. Sa'an nan suka ce masa, Muna roƙonka ka nemi mana nufin Allah don mu sani ko tafiyarmu tana da nasara? Firist ya amsa ya ce, Ku sauka lafiya, gama tafiyarku tana da yardar Ubangiji. Saboda haka mutum biyar ɗin suka tashi suka iso Layish, inda suka ga mutane suna zamansu a huce kamar Sidoniyawa, ba sa zato ga tsoro, kuma da yake ƙasarsu ba ta bukata kome, suna da wadata, suna kuma nesa da Sidoniyawa, ba sa kuma hulɗa da kowa. Da suka komo Zora da Eshtawol, uwan suka tambaye su, Me kuka gano? Suka ce, Ku zo mu yaƙe su, mun ga ƙasa tana da kyau sosai, ba za ku yi wani abu ba? Kada ku yi wata wata ku je kun mallaki ƙasar, sa'ad da kun kai can, za ku iske mutanen suna zama a sake, ƙasar kuwa mai fāɗi ce, wadda Allah ya sa a hannuwanku, ƙasar da ba ta rasa kome ba, sai mutanen ɗari shida daga kabilar Dan suka yi ɗamarar yaƙi, suka tashi daga Zora da Eshtawol, a kan hanyar suka kafa sansani kusa da Kiriyat Yeyarim a Yahuda, shi ya sa ana kira wurin nan yamma da Kiriyat Yeyarim, Mahane Dan, har wa yau, daga can suka tafi ƙasar tudu ta Efraim suka zo gidan Mika, sa'an nan mutum biyar ɗin nan da suke leƙe asirin ƙasar Layish suka ce wa ’yan'uwansu, Kun san cewa ɗaya daga cikin gidajen nan yana da efod, waɗansu allolin iyali, siffar da aka sassaƙa da kuma gunki na zubi, to, kun san abin da za ku yi, saboda haka suka juya a wurin suka shiga gidan saurayin nan balewe, a wajen Mika, suka gaishe shi, mutanen Dan ɗari shida da suka sha ɗamarar yaƙi, suka tsaya a bakin ƙofa, sai mutum biyar suka leƙi asirin ƙasar, suka shiga ciki, suka ɗauke gunkin da aka sassaƙa, efod, sauran alloli gida da kuma gunki na zubi. yayinda firist ɗin tare da mutane ɗari shida da suka yi ɗamarar yaƙi suna tsaye a bakin ƙofa, sa'ad da waɗannan mutane suka shiga gidan Mika suka ɗauke gunkin da aka sassaƙa efod, sauran allolin gida da kuma gunki na zubi, sai firist ya ce musu, Me kuke yi? Suka ce, Ka yi shiru, kada ka ce wani abu, zo tare da mu, ka zama mahaifinmu da kuma firist, bai fi maka ka yi wa kabila da kuma zuriya a Isra'ila aikin firist ba, da ka bauta wa iyali guda kawai? Sai firist ya yi farin ciki ya ɗauki efod, sauran allolin gida da siffar da aka sassaƙa ya tafi tare da mutanen. Suka sa ’ya'yansu ƙanana a gaba, dabbobinsu da mallakarsu a gabansu, suka juya suka tafi. Sa'ad da suka yi ɗan nisa daga gidan Mika, sai aka kira mutanen da suke maƙwabtakar da Mika, suka taru suka bi mutanen Dan suka cin musu, da suna ihu suna binsu, sai mutanen Dan suka waiga suka ce wa Mika, Mece ce damuwarka da ka kira mutanenka su zo su fāɗa mana? Ya amsa ya ce, Kun kwashe allolin da na yi, da kuma firist nawa kuka tafi, me kuma nake da shi? Yaya za ku ce, Mece ce damuwata? Mutanen Dan suka ce, Kada ka kuskura ka ce kome, in ba haka ba, mutanen nan za su harzuƙa da kai da iyalinka duka ku rasa rayukanku. Saboda haka mutanen Dan suka kama hanyarsu, Mika kuwa da ya ga an fi ƙarfinsa sai ya juya ya koma gida. Sa'an nan suka ɗauko abin da Mika ya yi da firist nasa suka tafi Layish, suka faɗa wa mutanen suke zaman lafiya, ransu kuma a kwance, suka faɗa musu, suka kuma ƙone birninsu, ba wanda zai cece su, domin suna nesa da Bet Sidon kuma ba sa hulɗa da kowa, birnin yana a kwari kusa da Bet Rekob. Mutanen Dan suka sake gina birnin, suka zauna a can, suka sa wa birnin suna Dan, wato, sunan kakansu Dan, wanda aka haifa wa Isra'ila, ko da yake a da ana kira birnin Layish, a can mutanen Dan suka kafa wa kansu gumaka, Yonatan ɗan Gershon, ɗan Musa, da ’ya'yansa maza firistoci ne na kabilar Dan har lokacin da aka kwashe mutane zuwa bauta, suka ci gaba da amfani da gumakan da Mika ya yi, a duk wannan lokaci gidan Allah yana a Shilo.